ranar 22 ga watan maris ta kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar samar da ruwa ta duniya ana amfani da wannan rana dai wajen faɗakar da al'ummar duniya game da muhimmanci ko amfani da tsaftataccen ruwan sha da kuma samar da shi ga bil'adama taken bikin na bane shine amfani da hanyoyin asali wajen samar da ruwa wato nature for water mr sanjay kumar wani ɗan ƙasar indiya ne da ke kware a harkar samar da ingantaccen ruwan sha a ƙasar kasashe masu tasowa right now if you talk about the water conditions of uh, drinking water in Nigeria presently the water which comes out is very hard it is acidic in nature yace idan kai magana game da samar da ruwan sha a Najeriya a halin da ake ciki yanzu ruwan da ake samarwa ruwa ne da ke kunshe da wasu sinadarai masu illa ga jiki kuma wannan ne yasa ake samun matsaloli na cututtuka da ake samu a cikin ruwa asali ma dai kimanin mutane saba'in marasa lafiya a asibitocin Najeriya Najeriya cutukan nasu na da alaka ne da shan ruwa mara kyau. Almost more than 70% of the beds in the hospitals are occupied by the patients who are having waterborne diseases. Da kuma zauna birnin da Lagos sun fuskanci irin waɗannan matsaloli na rashin ingantaccen ruwan sha ga dai abinda wata ta shaida mani. Akwai wadansu ruwa ba yi da kyau da yake cewa akwai wadansu pure water idan mutum ya siya a titi na taba sha an kai ni asibiti na yi kwana uku. Ina so gome gwamnati na lagos su je su bimbikice masu wannan ruwan da yake cewa suna yi ilegin ruwa mara kyau ba sa sa treatment ba sa sa komi su diba ruwa kanga kanga din ba su san meye ne ke ciki ba su sa ciki su yi silin disha cikin pure water su dinga ba mutane suna kashe mutane kowar mataki gwamnatin jihar ta lagos ke dauka na inganta ruwan sha a jihar a wata sanarwa da ta fitar da a nan lagos babban jami'a mai kula da ingantaccen ruwan sha a hukumar samar da ruwan sha na jihar Legas Mrs. Mansura Banere a bar tabbacin gwamnati ga al'ummar jihar Legas da yawan su ya kai kimanin miliyan ashirin da samar da ingantacce da kuma ruwan sha mai tsafta domin kawo karshen shan ruwa mara kyau. Baban ya murai Amurka daga Legas.